وشر الأمور مهدفاتها وكل مهدفة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته barkan mu da wannan marice na juma'a sha hudu ga watan ramadan a shekara ta dubu daya da dari da da hudu arba'in shida hijiran manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha hudu ga watan uku a shekara ta dubu biyu da ashirin da biyar miladiya daga wannan masallaci mai albarka na Usman ibn Affan wanda ke Usaitu a cikin birnin Abuja a darasinmu na jiya in ba a manta ba mun cike da ƙarshen aya ta ɗari da arba'in da hudu haka ne faɗin Allah maɗaukakin sarki قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها ذاك يوزام تاشفركم آية 145 cikin wannan sura mai albarka suratul baqara wato faɗin Allah wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak kuma wannan shine darasin mu na 14 me Allah yake a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين Allah ya ce wala in a allazina utul kitaba bi kulli aya da zaka zo wa waɗanda aka ba su littafi da kowace irin aya waɗanda aka ba su littafi yahudu da nasara Allah yana gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallama cewa duk hujjojin da zai kawo musu ba za su taɓa yadda da shi a matsayin annabin ƙarshen zamani ba wannan yana nuna taurarewar su ta kai inda ta kai to sannan malamai suka ce waɗanda ake nufi daga cikin su waɗanda Allah ya riga ya rubuta bisa ga ƙaddara cewa ba za su yi imani ba domin yanzu za ka iya samun wani ba yahude ya zo ya musulunta ɗaiɗaiku daga cikinsu wani ba nasari kirista ya tsallako ya zo ya ce zai karɓi musulunci to waɗannan ba irinsu Allah yake nufi a nan ba amma akwai waɗanda Allah cikin iliminsa na ƙaddara ya rubuta musu rayuwa akan kafirci da mutuwa akan kafirci su ne irin wanda Allah yake nufi a baya da yake innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minu irin wanda muka riga muka kaddara musu kafirci a shi za su rayu a shi za su mutu waɗannan wa'azin mai wa'azi baya canja su innal ladhina haqqat alaihim kalimatu rabbika la yu'minun walau ja'atuhum kullu ayatin hatta yarawul azab alif su sune irin wanda suke cewa da annabawa sawa'un alaina a a'asta am lam min al-wa'izin mu duk ɗaya ne a wajen mu ko ku wa'azi ko kar ku wa'azi ba ruwan mu da ku wa'azin ku bai shafe mu ba ma'ana ba za mu karɓa ba to da haka Allah subhanahu wata'ala yana so ya nuna wa Annabi sallallahu alaihi wasallam lalle fa daga cikin kafirai akwai waɗanda suka riga suka taurare ba za su taɓa yin imani da kai ba ƙarfin hujja baya canja su hikimar zance a wajen wa'azi da nasiha da rarrashi ba za ta canja su ba to irin waɗannan ba ka da yadda ka iya da su dole ka gansu yadda ka su dole ka su yadda ka gansu wannan kuma kudura ce ta ubangiji subhanahu wata'ala ya halicci bayansa wasu ya kaddara musu haka za su rayu sakamakon wata hikima tasa da kuma adalci nasa to da haka shine abin da ake nufi wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblatak da haka to irin waɗannan kafiran hatta a maganar canja alqibla da Allah ya canja wa annabi alqibla daga baitul maqdis ya dawo kallon ka'aba to wannan fa ba za su yadda da shi akan cewa annabi bane wannan canjawar sai ma dai ta kara musu kafurci ta kara musu zurfi a cikin ayyukan barna da suke yi tare da cewa Attaura taura ta yi bayanin hakan zai faru tare da cewa linjila ma ta yi bayanin hakan zai faru ma'ana annabin ƙarshen zamani daga cikin sifofinsa da abubuwan da zai yi akwai magana canja alƙibla zai kasance a farkon al'amari yana kallon ka'aba daga baya kuma Allah zai dawo da shi madina a madina kuma zai koma yana kallon masallacin kudus gwargwadon wata sha shida ko sha bakwai sai kuma Allah ya sake juya shi mai da shi ka'aba duk an gaya musu a cikin littattafansu amma duk da ganin hakan a fayyace ba zai sa kuma su daina kafircinsu ba wannan shi ya sa malamai suke cewa duk mutumin da Allah ya yi masa rabon imani to sai ta gode wa Allah da Allah ya ga dama irin wannan nau'in na mutane kai ma sai jefa ka a cikin su kuma in ya jefa ka a cikin su baka da yadda zaka yi da ka kai imani rabo ne daga Allah dace ne daga Allah ganin damarsa ne ka yadda da shi din ma idan bai ga dama ba sai hana maka rabon imani wannan kuma ba karamar tabewa bace ba karamar asara bace Allah ka tsare mu ubangiji subhanahu wataala yace ma tabi'u qiblata kuma ba za su taba bin alqiblarka ba wama anta tabi'in qiblatuhum kuma kai ma ba za ka taba bin alqibla ire-iren waɗannan mutane ba ma'ana yadda suka kafe akan nasu to kai ma ka kafe akan naka yadda su ma suke jin yan amutu ne akan aqidar su to kai ma ka zama ɗan amutu akan aqidar ka duk da cewa wama anta bitabi'in qiblatahum siga ce ta labari kai ma ba mai bin tafi alqiblar bane to sai malamai suka ce labari ne amma da ma'anar umarni abin nufi kai ma karka buta su alƙibla to amma sai dai Allah ya kawo abin da sigar labari wanda zai iya ɗaukar ma'anoni guda biyu zai iya ɗaukar ma'anar labarin kuma zai iya ɗaukar ma'anar umarni domin akan kawo labari amma ma'anarsa shine umarni Da haka da Allah ya ce wa ma anta bitabiyin qiblatahum za ka iya fassara da cewa kai ma kuma mun san kafaffe ne akan taka akidar ashe kenan kafewa akan gaskiya ba laifi bane ba in dai mai ƙarya zai kafe akan ƙarya to wa ya fi cancanta ya kafe akan nasa mai gaskiya an gane ko da haka kamar Allah yana cewa kai ma kafaffe ne akan taka aqida irin yadda su ma suke jin su kafaffu ne akan tasa aqida to kuma tsakanin biyun wa ya fi daidai kai ne kafa daidai domin kafewa gaskiya shine daidai kafewa ƙarya ba daidai ba ne ba waɗansu malamai kuma suka ce a'a umarni ne Allah yake wa annabi tun da su ma ba za su batta su ba kai ma karka batta ka to kuma ba wai ce ake yi in sun manna sun kai ka banna ka ba a'a kai ma ka tsaya akan naka to wannan sai ke nunawa dagewa da jajircewa akan gaskiya abu ne wanda Allah subhanahu wata'ala yake so to sannan malamai suka ce cewa wa ma anta bitabi'in qiblatahum korewa annabi sifar ake kai ma ba mai bi bane to a ka'ida ta malaman usul akwai kore aiki akwai kuma kore sifa nafiyul fi'li da nafiyus sifa a ce ba ka yi da kuma a ce kar ka yi ba ka yi kore maka sifar ake yi daman ba ɗabi'a ka bace kar ka yi ana tunanin za ka iya yi amma ana hana ka ne kar ka yi to wanne ya fi suka ce kore sifa ya fi kore aiki a ce ba ka yi ya fi a ce kar ka yi domin cewa ba ka yi shaida ce amma kar ka yi ana tuhumar za ka iya yi ne da haka ake cewa karkai shi ne abubuwan da Allah yake korewa kansa da yawa a ƙur'ani sai ya amfani da irin wannan wa ma lahu liyu bi a imanakum daman Allah ba mai tozartar da imaninku ba ne, mana baya daga cikin sifar Allah ya yi haka wa ma Allah liyu bi li'akun al daman Allah ba mai nuna muku ba ne. ba wai cewa ba zai nuna muku ba daman ba mai nuna muku ba ne daman abin ba zai yi ba to da ka dai na fi'li sifa auka domin na min nafiyul fi'li wa ma an anta bitabi'in qiblatahum kuma kai ma ba mai bin tasu ba ne. ubangiji ya ce wa ma duhun ba'dhum bitabi'in qiblata ba'd kuma su ma shashin su ba zai bi alqiblar shashi ba yahuda ba za su taɓa bin alqiblar nasara ba nasara ma ba za su taɓa bin alqiblar yahudu ba ma'ana junansu ma ba a tare suke ba amma kamar yadda na sha gaya mana suna da wani dabara idan ba yahude zai yi fada da musulmi to yakan nemi taimakon kirista ya taya shi kuma shi kirista ya yadda ya taimaki ba yahude don su yaƙi musulmi tare da bai yadda da ba yahudan ba shi ma ba yahudan bai yadda da shi ba amma suna ganin musulmi da musulunci su ne abin da ake kira al'adul mushtarak makiyin da kowa yake ki musulunci a wajen yahudawa suna ganin shine su a wajen nasara ne matsalarsu duk wani mai son zuciya musulunci shine matsalarsa to da haka zai iya haɗa kai da makiyinsa ƙarami don ya yaƙi maƙiyansa babba wanda shi ne musulunci da musulmi to amma Allah yana tona mana asirinsu kar ku ɗauka su ma kansu ɗaya yanzu da babu ku su junansu za su rinka cin dunduniyar juna ta hasabuhum jami'an wa qulubuhum shatta daga nesa ne kuke ganin su kamar kansu haɗe amma kansu ba a haɗe ke ba da haka Allah yake wa ma ba'duhum bitabi'in qiblata ba'd da dai shashin su suma ba mai bin alqibla shashi bane wala in ittaba'ta ahwa'ahum kuma in kai da zaka bi soye-soyen zukatan su min ba'di ma ja'aka min al bayan abin da yazo maka na ilimi innaka idan lamina zalimin to kenan ka zama azzalimi to anan cewa wala in ittaba'ta ahwa'ahum wasu malamai suka ce da annaba ake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya san ba zai ba alqiblar yahudawa ba ba zai ba alqiblar nasara ba amma da muƙaddara zai yi yabin to ko shi ya yabi Allah ba zai kyale shi ba shine abin da ake kira tauna tsakuwa dan aya ta ji tsoro akwai laifuffukan da Allah baya daga kafa akan su in akai masa to idan yana so ya nuna mana hadarin su mu a matsayin bayi sai ya ce ko annabi ne ba zan kyale shi ba to kaga duk mai hankali sai ya shafa wa kansa ruwa in an ce ko annabi ba za a kyale shi ba to kai waye in kai daga ciki akwai shirka daga ciki akwai sauka daga turban musulunci da komawa wata ridda kenan shine Allah yake wala qad uhiya ilayka wa ila allazina min qablika la in asharakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna min al-khasirin mun maka wahayi kai kanka ana nufin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun yi wa duk annabawan da suka gabace ka wahayi kowaye daga cikin ku ya shirka sai mun bata aikin aikinsa to idan da annabawa da manzanni Allah ya ja musu layi ya ce in sun yi shirka sai ya bata aikin su kuma sai ya sa su a wuta sai sun yi asara kana tsammani akwai wanda zai shirka Allah ya daga masa kafa babu babu wadansu malaman suka ce a'a al-khitabu muwajjahun ila an wal murad bihi ummatu nan ana magana da annabi ne amma da daidaikun al'umma ake da haka duk wanda ya shirka dai Allah ba zai kyale shi ba duk wanda ya ridda Allah ba zai kyale shi ba to mu kula da kyau a nan dangane da addinan da ba na musulunci ba sai Allah ya dunkule su ya kira su da ahawa soyayyen zuciya wala initta ba'ata ahawa'ahum a madadin adiyanahum an gane ko inda za ka bi soyayyen soyen zuciyarsu sai malamai suka ce wannan ya nuna duk addinin da ba musulunci ba ne son zuciya ne kawai wasu mutane ne suke shirya wa mutane ɗan uwansu su ɗora su a kai wannan ya zama bautar son zuciya kenan da haka mu kiyaye bin son zuciya bin son zuciya halaka ne bahaushe ma ce bin son zuciya bacin ta kowa ya hau dokin zuciya zai kai shi mai garin da na sani larabawa suka ce man fa'ala ma sha alaqiya ma sa'a duk wanda ya abin da yake so zai ga abin da baya so to akwai cikin mutane wanda su wanda suka dauka kamar Allah shi yake ba su umarni ya hana ita ce zuciyarsu duk abin da ta raya musu za su yi duk abin da ta ce a'a ba za su yi ba shine Allah yake afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة ومن يهده من بعد الله فأبن في دم متمن دي أو كسان زوجيا يتي دشي زي رايو to za ka ga komin iliminsa ya zama baki daji komin wayansa sai ya zama mara wayo komin ganin yana da hangen nesa wata ran zai maka abin da sai kai masa dariya saboda zuciya da ya ai halitta ce daga cikin halittu kuma a jikin ɗan adam take to shi ɗan adam ɗin gabaki ɗayansa tawayayye ne bai cika ba Allah bai cika shi ba to da haka duk wani abu da zai ce kaga tawaya a ciki to amma bin Allah shi ne kamala duk abin da Allah maɗaukin sarki ya tsara a cikinsa akwai kamala da haka in dai kana yin abin da Allah ya ce to zaka ga komai naka yana tafiya daidai ba dai ka yi abu a ce ba daidai ba ba dai ka yi abu a ga koma baya ba ko gidadanci ko ƙauyanci a cikinsa ba amma duk waye wayayye in dai zuciyarsa ce take tsara masa me zai yi da wata rana sai kaga gidadanci sai kaga koma baya sai kaga ƙauyanci da ka wala in ba a dallazi ja aka min al in innaka idhan lamina adh-dhalimin kun ba manta ba a baya mun game da aya makamanciyar wannan walantar ba an kal yahudu wala nasara hatta a millatahum an gane ko qul inna hudallahi huwal huda ko wala in ittaba'ta ahwa'ahum min ba'di ma ja'aka min al-ilmi ma laka min Allah min wali wala nasir can ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi ko ma laka min Allah min wali wala nasir can ba'da alladhi ja'aka min al-ilmi nan kuma min ba'di ma ja'aka min al-ilmi amma anan dai an ce ahwa'ahum can ma an ce ahwa'ahum to malamai kamar yadda na gaya mana a wancan lokaci sun ce duk addinin da ba musulunci ba ane wa mai shi masu shi kudin gora duk ɗaya ne da kirista da bayahude da bamaguje da mai bautar rana da mai bautar wata da mai bautar maciji duk a musulunci sunansu ne arna Ya sa Allah sai dunkule su ya ce dukkansu soye-soyen zukatansu da shine malaman fikihun musulunci suka ce wannan ya nuna su junansu akwai cin gadon juna idan ba maguje ya mutu ba yahude zai iya gadarsa idan mai bautar rana ya mutu mai bautar saniya zai iya zai iya gadarsa ijunansu akwai gado amma tsakanin musulmi ne da wanda ba musulmi ba babu gado in kai musulmi ne babanka ba musulmi ba in ya mutu ko ka mutu babu gado in kai musulmi ne kaninka ko yayanka yana bautar rana ko addinin hindu in ya mutu ko ka mutu ba wanda zai gaji kowa in kai musulmi ne matarka kirsa. duk da a musulunci ya halarta ka auri kirista ko ka auri bayahudiya amma fa ka sani in ka mutu ko ta mutu ba mai gadan juna saboda manzo Allah yake la yatawarasu ahlu millatayn shatta la yarisu almuslimu alkafira musulmi baya gadar kafiri haka kafiri baya gadar musulmi sannan ubangiji yake min ba'di ma ja'aka min alilmi innaka idhan lamina adh-dhalimin in kai hakan bayan sai da ilimi ya zo ma to ka zama cikin azzalibai Ma'ana a ka'idar musulunci ba a kama mutum da hujja sai bayan me da laifi sai bayan hujja ta zo masa sai bayan ilimi domin Allah ce min ba'di ma mina minal ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi ashe kenan kafin ilimi babu hukunci amma bayan ilimi ya zo to duk abin da mutum yi hukunci zai aiki to kaga wannan ya nuna ashe ilimi shine gaba da aiki sai an fara ilimi ake me ake aiki to wannan shine ولئن اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمين ابن da yake nufi da ilimi anan ko shine wahayin da Allah subhanahu wataala ya manzan Allah sallallahu alaihi wasallam to sai bayan saukar wannan wahayin ne sannan Allah yake hukunta bayi duk mutumin da ya san Allah ya ce ai kaza sai ya ki da gangan to Allah sai hukunta shi duk wanda ya san Allah ya ce ai kaza kuma sai yayi kuma da niyyar Allah ya ba shi lada to shi Allah zai bawa wa lada daidai da kaidar wa makon kunna mu'azzibina hatta na ba asa rasula ibn kasir yace yukbiru ta'ala an kufri al-yahudi wa inadihim wa mukhalafatihim ma ya'rifuna min sha'ani rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anan Allah yana bada labari ne game da kafircin yahudawa da taurin kansu da kuma yadda suke saba wa abin da suka riga suka sani na al'amarin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa annahu law aqama alaihim kullu dalilin ala sihhati ma ja'ahum bihi lamattaba'uhu kuma cewa shi annabin duk abin da zai zo musu da shi na hujja da dalili ba za su bi shi ba wa taraku ahwa'ahum ballantana su bar soyayya zukatan su sannan sai kuma Allah madaukin sarki ya ba mu labari kan shi ma Manzan Allah sallallahu alaihi Salam irin dagewarsa da cijewarsa sai yace da Allah ya ce wa ma anta bitabi'in qiblatuhum ai ikhbaru an shiddati mutaba'ati ar-rasul lima a Allah ta'ala bihi nan ma Allah Maɗaukin sarki yana ba mu labari ne akan shi ma Manzan Allah irin yadda yake dagewa akan bin abin da Allah ya aiko shi da shi to ashe musulunci shine ka tsaya akan gaskiya amma ba wai sai ka nemi yardar mutane ba akwai mutumin da zaka ga ya kiye addinin sa kai tsaye saboda me saboda shi so yake kowa ya so shi ko so yake kowa ya bi shi wannan shine ainun nifaq shine tsantsar munafurci ga gaskiya amma ba zai goyi bayan ta kaifi ɗaya ba sai ce to ai kowa ma daidai ɗaya ne ƙarya ne ba kowa ɗaya bane ba a fanaji alul musulmi na malakan kaifa kuma duk addinan nan dai ai Allah ake bautawa duk addinan nan dai ai tushen su dai annabi Ibrahim ne an yadda amma annabi Ibrahim musulmi ne akan turban musulunci ya rayu duk wani addini ko ya jingina kansa ga Ibrahim in dai ba musulunci bane ba in dai ba ka'idojin musulunci zai ba to ƙarya ne ba addinin Ibrahim bane Allah ya ce Ibrahim ba ba ba bane ba ba Nasare bane da haka Yahudawa su jingina kansu da Ibrahim ƙarya suke masa nasara su jingina kansu da ibrahim ƙarya suke masa kuma wani birbabban musulmi ya ce maka duk addinai na Allah ne duk kowa zai shiga aljanna ƙarya yake yi munafiki ne suna cewa in aradina illa ihsanan wa tawfiqa wai mu so miki a zauna lafiya so miki a samu haɗin kai Allah ya fi ka zaman lafiya ya fi ka son kai amma ta yi wa kulil haqqu min rabbikum faman sha'a falyu'min man sha'a falyakfur kawai ga ya musu gaskiya daga Allah wanda ya ga dama ya bi wanda ya ga dama kar ya bi Allah ba ta yake nema ba ubangiji ya fi karfin neman falawar in za ka yi addinin gaskiya ka in ba za ka yi maka kama gabanka ubangiji ba yawan mutane yake bukata ba ya kamata mu fahimci wannan to haka gaskiya take kai fi ɗaya ce daga kin gaskiya sai bata amma ba za ka ce ai wannan ma daidai ne wannan ma daidai ne kuma za ka sha mamaki da sunan ilimi wasu suke yada wannan abin a cikin al'umma guba ce suna sa mutane shakka akan addinin gaskiya ai duk addinai ma na Allah ne ai kowa ma kaza wannan ƙarya ne Allah ya samu dace sai Allah ya da ce الذين آتيناهم الكتاب da كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا Allah ya ce, Allazina atai na humul kitaba, waɗanda muka ba su littafi sune Yahudu, ya arifunahu sun san shi, to shi wa, malamai suka ce sun san shi ana nufin al’amarin canja alƙibla, domin a shi ake magana, Baya kaɗan, wala inita ba ta a hawa ahun, بعد الذي جاء ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك فذاك مغنى القبلة أكي دب يهودا قسكي دك كرسا قسكي duk wanda ya karanta injilar gaske a taurar gaske to a cikinta akwai maganar canja alkibla shine Allah ya ce allazina atainahumul kitaba waɗanda muka ba su littafi ya arifunahu sun san wannan maganar cewa annabin ƙarshen zamani za a canja masa alkibla an gane ko kama ya na abna'ahum irin yadda suka san 'ya'yansu. waɗansu malaman tafsiri suka ce a ya arifuna hu lamirin yana komawa ga manzan Allah ne na humul kitaba waɗanda muka ba su littafi yahudu da nasara ya arifunahu sun san annabin ƙarshen zamani domin a cikin littattafansu an yi bayanin sa da sifofinsa da inda za a haife shi da inda zai yi ƙaura ya koma qur'ani ma ya mana ishara zuwa ga haka a cikin suratul Fati Allah yake muhammadur rasulullah wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana simahum fi wujuhihim min asali sujud sai zalika masaluhum fit tawrat ai zalika wasfuhum fit tawrat muhammadu dai manzon Allah ne haka Allah yake wallazina ma'ahu kuma waɗanda suke tare da shi tarayya ta gaskiya ba ta baka ba ya ake gane su ashidda'u alal kufari ba sa dagawa kafirai kafa musamman akan sha'anin addini da kafiri ya ce kullu za su ce masa cas ba tsoro ruhama ubainahum suna tausasa wa junansu tarahum ruk'an sujjadan zaka gansu suna ruku'u suna sujjada ma'ana tsayi da sallah sallah ta dame su to sannan kuma yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana kuma duk abin da suke neman yadda Allah suke to malamai suka ce wannan ita ce mafi tsadar shaidar da Allah ya wa sahabbai duk abin da suke yace danni suke yi shaidar ikhlasi shaidar zuciya shine Allah madaukakin sarki yace fa alima ma fi qulubihim fa anzala sakinata alaihim wa asabahum fathan qariba Allah ya san me cikin zukatansu ne domin mutane kowa zai iya yin aiki amma me yi dan Allah Allah ne ya san me yi dan shi to su sahabbai Allah yace danni suke yi kololuwa shaidar da Allah zai baka kenan shine yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sannan ubangiji ya ce simahum fi wujuhihim min athari sujud da kaga fuskar su zaka ga annurin imani alama suna sallah ba wai taban goshi na sallah shi ake nufi ba a malamai suka ce ba shi ake nufi ba A'a shi mutumin da yake sallah fuskarsa tana da wani annuri na sallah annuri na imani wato ko fatarsa baka ce irin to amma za ka ga bakin da annuri shi kuma wanda baya sallah komin farar fuskarsa sai ka ga dakushewar annuri babu alamar imani a fuskarsa to su sahabbai da kaga fuskarsu ko bakake ko farare daga cikinsu za ka ga annuri shi ne ma'anar simahun fi wujuhin min asari sujud lalace zalika masalhun fit taura wannan bayanin da muka yi muku ita ce sifarsa a taura mana a taura ma mun faɗi wannan littafin annabi Musa to amma yayi wani bai hude sai zo yake Muhammadu ba annabin Allah ne bai da wasu abokai kaza kaza karya yayi wa Allah kaga ƙarya yake yi allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu waɗanda muka ba su littafi yahudu da nasara sun san annabi domin mun gaya musu sifofinsa ba ma sifofinsa kaɗai ba hadda na sahabbansa ba ma na sahabbansa kaɗai ba hadda garinsu ba ma garinsu da za a haife shi ba har inda zai yi ƙaura ya koma duk mun gaya musu to haka nan nasara nasara ma an faɗi sifofin annabi da sahabbansa a cikin littafinsu shine injila bible new testament su ba ma wai bayanin sifofi ba har sunansa sai da aka kama وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد وكاكا يو وان الكرسة يزوي كي مكا أي محمد با النبن الله بني تو الأنبي ne ko dai jahilin kirista ne bai ma san littafinsa ba kuma su suka fi yawa daman a kiristanci wanda ba su san littafinsu ba saboda ba littafin ne a gabansu ba iya inda addu'a take kawai a littafin ake gaya musu amma ba a gaya musu hukunce-hukunce da ka'idoji shi yasa da an je an yi kiɗa na minti goma sha biyar sai a ce a rufe ido a yi addu'a iya wajen addu'ar kawai ake koya musu banda nan ba a koya musu ko ina, to su ma kuma ba a koya musu ba kuma ba su koya ba sai suka tsaya a iya to da haka ko dai jahilin kirista ne bai san linjilar ba shi yasa yake Muhammadu ba dan aikin Allah ba ne, ko kuma ya san ta san zuciya ne domin akwai masu son zuciya a cikin su malaman cikin su ba sa so su faɗi gaskiya saboda kar mabiyan su watse su ba su su koma su shiga musulunci in kun ce mana Muhammadu annabin gaskiya ne to dan me zamu kata lokaci muna bin ku mu gaskiya muke so sai su koma musulunci to su kuma ba sa son wannan to da ta waɗansu malamai suka ce ya arifu na hu lamirin yana koma zuwa ga annabi ko lamirin ya koma zuwa ga annabi ko ya koma zuwa ga magana canja alƙibla duk dai abu ɗaya ne domin canja alƙiblar da annaba ake wa aka canja alƙiblar Annabi ake nufi to sai Allah yake kama ya arifu na arifuna abna'ahum irin yadda suka san ƴaƴansu sun san canja alƙibla kamar yadda suka san ƴaƴansu sun san sun san annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kamar yadda suka san ƴaƴansu to cewa kamar yadda suka san ƴaƴansu wani salo ne na larabawa balarabe idan yana so ya ce ka san abu yadda yake sai ya ce kamar yadda ka san ɗanka kamar bahaushe ne ya ce na san shi ba sanin shanu ba ma'ana sanin keke da keke wannan uslubi ne arabi sun san annabi kamar yadda suka san ƴaƴansu domin babu wani uba da zai kasa sanin ɗansa ko ba haka ba cikin abubuwan da mutane suke iya sani sani na keke da keke su ne ‘ya'yan da suka haifa to manzo Allah sanin da Yahudawa suka yi masa da sanin da Nasara suka yi masa musamman masana littattafansu daga cikinsu sani ne na keke da keke Abdullahi dan salam wanda ɗaya ne daga cikin manya-manyan malaman Yahudawa wanda ya musulunta wata rana sai Na'umar, Umar ya gamu da shi bayan ya musulunta sai ke ce masa da gaske ne kun san annabi kamar yadda kuka san ƴaƴanku tunda qur'ani ya faɗa ba wai umar yana shakkar qur'ani ne, wai dan ya daɗa tabbatarwa li yadma inna qalbi ko sai abdullahi ɗan salam ya ce, wallahi na fi gane muhammadu sama da yadda nake gane ƴaƴan cikina yace saboda ɗanka na cikinka zato ne kaso tamanin cikin ɗari yake sa ka yadda ɗanka ne amma ba wai ɗari bisa ɗari ba yace saboda mata za su iya zuwa su yi ha'inci mace tana iya zuwa ta yi zina tana da aure ta ɗauko ɗan da ba namijin ba ta kawo gida ya ce to amma kyautata wa matarka zato da imani shi yake sa ba ka kawo wannan zaton tamanin cikin ɗari kawai sai ka ɗauka ɗan naka ne ya ce to amma muhammadu wallahi ba ma shakka annabin allah ne ɗari bisa ɗari muke da shi akan hauka sai umar yake lallai allah ya yi gaskiya allazina likita kitaba ya hu? kama ya na abu. shi wannan abdullahi dan salam ɗin masanin attaura ne ciki da bai a Yahuda, wanda suka yi zamani da annabi a madina ba wanda ya kai shi sanin attaura kuma shi tsakani da allah gaskiya yake nema to shi ne ya ce kuma kun san daman duk yahudawa sun yi ƙaura ne daga duk inda suke suka je suka tare madina saboda attaura ta gaya musu annabin ƙarshen zamani a madina zai rayu to sai waɗansu suka je da niyyar su gwada shi an sun tabbatar shi ne su imani da shi wasu kuma suka je da niyyar su yi masa tuggu su kashe shi to shi abdullahi dan salam yana daga cikin waɗanda suka je da niyyar in dai sun ga annabin ƙarshen zamanin kuma ya cika duk sifofin da attaura ta faɗa za su yi imani da shi to shine yake bada labari a hadisin da Imam Abu Dawud ya rawaito yace lokacin da mutanen Madina suka yi do suka fita wajen gari dan taro annabi da ya hijira ya iso yace ni ma ina ci wanda suka je yace amma da na je sai na tsaya daga nesa ni ban shiga cikin taron mutane ba na kura masa ido ya ce wallahi ina hango shi daga nesa na tabbatar wannan shi ne mutumin da a taura ta ce mana zai zo ya ce ina ganin fuskarsa fuskarsa ma ba ta yi kama da ta makaryaci ba kwata-kwata ƙarya ta yi yamma shi ya yi gabas ya ce kuma sai na ji kalmomin da yake faɗa hatta kalmomin maraba da zuwa da annabi yake wa mutanen madina a taura ta faɗa zai rinka cewa kaza ya ce kaza su ce kaza ya ce kaza ya ce sai na ji yana cewa ayyuhan na afshu salam وصلوا الأرهام وأطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلون الجنة sala. mutanen madina suna murna sun kiɗi mai sun ga annabi shi kuma yana cewa da su ya ku mutane ku rinka yada sallama ku rinka yada aminci ku rinka yada zaman lafiya a cikin ku ku rinka sada zumunci ku rinka ciyar da abinci ga mabukata ku rinka sallah da daddare lokacin da mutane suke bacci za ku shiga aljanna salin alin shi aikin aljannan ba wani wahala ne da shi ba ga wanda Allah ya hore masa wannan ne yasa Abdullahi dan Salabi ce wallahi na yadda annabin Allah ne sai na bari sai da mutane suka gama hidimar su suka gama masa lale mara ba ya je masauki sai na je na same shi sai na gabatar masa da kaina nace ni ne wane wane wane malami a addinin Yahudanci masanin Attaura. duk abin da at ta gaya mana naka yace na ga 99.9 taura daya ɗayan ba zai yi in ganshi daga nesa ba dole sai na zo kusa kai min izini in ganshi yace menene yace hatimin annabta domin a bayan ka Allah ya ce mana akwai wani tambari da Allah ya buga maka shi kamar stamp tsakanin gadon bayan ka to wannan kam sai ka buɗe riga zan ganshi sai manzo Allah ya masa izini ya buɗe riga sai ya ganshi sai ya ce na yarda kai annabin Allah ne to shine sai ya ce da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kaga yahudawa da kake gani ba mutanen arziki bane ka ji, ka ji halin su amma daɗin tabbatar maka da haka gayyato su ka tambaye su waye ni kuma ka ce na musulunta shine abin da muka karanta a baya zalla ya gayyato yahudawa ya ce da su waye abdullahi dan salam a cikin a ah, wannan ai babba dan babba da mutumin arziki jinin arziki irin albarka sai manzo Allah ce to za zan ce muku ya imani da ni za ku yi suka da ah, haba yaushe ma zai yi ai wannan ba zai fara ba ana haka sai Abdullahi dan Salam ya fito damin annabi ya dan fata ya shi a cikin daki yana fitowa ce to ina gaya muku na shaida Allah ɗaya ne Muhammadu manzon Allah ne a take ko kimta ido ba ba suka ce mutumin banza ne dan matsiyata ne gaskiya suka kwashe masa arziki da dace dai Allah ce ya arifunahu kama ya arifuna abna'ahu wa inna fariqan minhum lalle wasu daga cikin su la yaktumuna al suna koye gaskiya gaskiya game da maganar alƙibla, gaskiya game da maganar manzancin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji ya ce wahum ya alamuna kuma alhalin suna sani ba wai don rashin sani ba to anan malamai suka ce zargin su Allah ya ma'ana mutumin da ya laifi da ilimi azabarsa ta fi wanda ya laifi ba tare da ya sani ba don karka ɗauka cewa wahum ya alamuna yabo ne ba yabo ba ne zargi ne kamar a ce ne ka sani ka tashi sani to wani zai ɗauka yabanka akai ai zaginka akai ka sani ka tashi sani ai zagi ne amma ka sani ka yi aiki da sani ta wannan shi ne yabo da haka da Allah ya ce la yaktumuna alhaqa wa hum ya'lamun suna tace gaskiya suna boye ta alhalin suna sane ma'ana zargi ne Allah yake musu yarifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafiru ubangiji yace sun san gaskiya amma suke take ta shi yasa da yawan su kafirai ne Allah ya tsare mu sai Allah ya ce الحق من ربك فلا تكونن من المنكرين الله يكي الحق من ربك wannan maganar da muke gaya muku gaskiya ce kai tsaye daga Allah ba shakka a cikinta cewa yahudawa ba za su bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duk hujjar da ya kawo musu mana duniya ba za ta taɓa rabuwa da kafaran yahudawa ba duniya ba za ta taɓa rabuwa da kafiran nasara ba domin akwai waɗanda duk hujja ba za ta canja su ba to sannan kuma daga cikinsu akwai waɗanda suke ɓoye gaskiya bayan sun santa to wannan labarin gaskiya ne daga wajen Allah shi ne manar alhaƙu min rabbi shi yasa wasu malamai suka ce kalmar alhaƙu min rabbi ka kabar ne ana ƙaddara masa muktada ai haza huwa alhaƙu min rabbika wannan maganar da ake gaya maka gaskiya ce kai tsaye daga Allah babu shakka a cikinta fala takunanna minal mumtarin dan haka karka zama cikin masu jayayya karka zama cikin masu shakku lafazan al-mumtarina ismul fa'il ne kuma jam'i jam'u muzakkar salim daga al-mumtari mumtari shine mai jayayya mumtarina masu jayayya da yawa wanda kuma kalmar an ciro ta ne daga almira, mira al-mira shine ash-shakku shakka an gane ko to da kan falata kun minal mumtarin ai falata kun minash shakin karka zama cikin masu shakka duk abin da Allah ya gaya maka gaskiya ne babu shakka zalikal kitabu la raiba fihi wannan littafi babu shakka a cikin sa da ka fala ta kunan min minal mumtarin kar ka zama cikin masu shakka sai Allah ya ce wa وجهة أينما تكونوا يأتي الله جميعا Allah ya ce wali kullum wujihatun huwa muwalliha kowa yana da mafuskantarsa da yake fuskanta shi ma nan kalmar wali kullum suka ce mudafun ne an shafe mudafun ilaihi asalin zancen wali kulli ahli dinin wujihatun huwa muwalliha duk wani mai addini yana da alƙiblarsa da yake kalla an gane ko yahudawa suna da alkiblarsu nasara suna da su, musulmi ma suna da alkiblarsu daidai da faɗin Allah maɗaukakin sarki wa likulli ummatin ja'alna man sakan hum nasifuhu kowace al'umma mun sanya mata tsarin bauta da za su bauta wa Allah da ita daidai da likullin ja'alna minkum shir'atan wa minhaja kowa mun sanya masa shari'a kuma mun sanya masa tsarin da zai gudanar da rayuwarsa da haka yahudawan da suka bauta wa Allah a lokacin da ya umarce su da bauta bisa ga tsarin da ya shar'anta musu sun yi daidai nasaran da suka bauta wa Allah bisa ga shari'ar da ya aiko musu annabi Isa da ita bisa ga tsarin da ya dora musu sun yi daidai to haka nan musulmi ba an fahimta ko da haka kowa Allah ya ce yana da mafuskantarsa da shi yake fuskanta ubangiji ya ce fastabiqul khairat ku duka ku haɗu ku yi rige-rige wajen ayyukan alkhairi sawa'an ba yahude ne ba nasare ne musulmi ne duk wanda yake akan shari'arsa a lokacin da shari'ar take aiki abinda ake so shine ka zama kana da himma da kwazo wajen saurin aikin alkhairi ba da'awar baka ba kawai ka ce ni musulmi ne ba za ta fishe ka ba kawai ni ba yahude ne ba zai fishe ka ba kawai ni ba nasare ne ba zai fishe ka ba a'a yi kokari kai aikin alkhairi yi ƙoƙari abubuwan da musuluncin ya zo da su ka zama cikin 'yan sahun gaba dai gaba dai wajen aiwatarwa wanda aka ce a nisanta ka zama cikin 'yan sahun gaba dai gaba dai wajen nisanta to wannan shine riba an gane ko da haka ba da'awa ba ubangiji madaukakin sarki yace ilallah aina ma kunu ya ati bikum Allahu jami'a malamai suka ce kalmar fasabiqul khairat rigar rigarjen aikin alkhairi umarni ne Allah yake bayarwa akan ayi competition wajen ayyukan alkhairi a yi musabaka a yi tserereniya kuma a irin nan ne musabaka da tserereniya da kwamfatishin ya halatta amma ba a irin abin da yau mutane suka fi yin tserereniya a cikinsa ba alhaji wane ya mallaki kaza ni sai na kamo shi yana da gidaje adabi kaza ni sai na kamo shi motocinsa kaza ni sai na kamo shi to wannan bata lokaci ne baka isa ka kamo mutum cikin kaddara arziki ba sai dai in daidai Allah ya kaddara muku dole ka fi wani dole wani ya fi ka dole ku yi daidai da wani wannan abu ne wanda an riga an gama za ka mallaki ka za a duniya tun baka zo duniya ba Allah ya rubuta kuma baka isa ka wuce wannan adadin ba kuma ba za ka gaza shi ba duk wanda Allah ya kaddara masa sai ya mallaki ka za a duniya ba zai mutu ba sai ya mallaka manzo Allah yake mana kun ga arzikinku ya fi neman sama da yadda ajalinku ku yake nemanku? ku kaga ajali neman ka yake ruwa a ajallo to arzikin ka fi neman ka sama da ajalin ka wata miliyan kaza da ka samu ita nemanka ka take fafur ku hadu amma sai dai akwai lokacin da Allah ya ɗiba da kuma sila da sababi da zai jawo ku haɗu. to da haka tana neman ka afu kuma ko ina kake sai ta zo ta same ka to inda dan adam zai fahimci wannan da zai saukaka wa kansa akan damuwa ta duniya ban samu kaza ba na nemi kaza ya kubuce min na nemi kaza saura irin tsin samu wani ya shigo sai aka bashi ni ba a bani ba daman ba naka bane na sani shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce law tawakkaltum ala Allah haqqa tawakkulihi da za ku dogara ga Allah matukar dogaro la razaqakum da arzikin ku zai rinka zuwa yana samun ku kama yarzuqu tsaira irin yadda Allah yake azurta tsuntsu cikin halittar Allah ba halitta wacce duniya bata dada ta da kasa ba irin tsuntsu duk wata halitta zaka ga tana da fito amma tsuntsu bai da fito manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake taghdu khimasan tsuntsu yana wayar gari kullun da yunwa a jikinsa amma wata ruhu bi tsadan kan dare ya koshi kuma in ya koshin ba zai ce barin aje sai gobe ba za ka ga shanu tumaki awaki su suna da wani rizabtan tank suna cika. akuya yanzu dan zulama in ta samu abinci sai ta ci oba ta ci sama da bukatar ta sai ta aje wani sai ka ga dare in yayi sai tauna take sai tauna take saboda ta aje ta ci yafi karfin cikin ta to shi tsuntsu baya tiƙa to maza na ce ina ma kuma 'yan adam haka za ku zama to ko da a ce ba za mu zama kamar tsuntsu ba ta fuskar tawakkali amma dai mu daure mu jure mu yadda da kaddara ta fuskar arziki ba wanda zai ci rabon wani ba wanda zai hana wani samun rabonsa. to amma akwai abin da shi ake so kai kuma kai kokari ka tara wa kanka wani ba zai tara maka ba shine mai ayyukan alkhairi su ayyukan alkhairi da ayyukan shiga aljanna Allah ya bar kowa ya nema da karfinsa amma arziki ba karfinka ne yake baka ba inda karfi ne yake ba da kuɗi da mai faskare ya fi kowa kuɗi da mai hatsari jiya ya fi kowa kuɗi saboda ba wanda ya kai shi aiki da ne ƙarfi wajen ya samu kama sai ka gaba haka bane ba wani a cikin minti kaɗan rubutu zai yi bai na minti goma sha biyar sai ka ga biliyan sun shigo amma wani shekararsa ashirin talatin yana haƙa rijiya har yau baya kwana da dubu goma shekara ashirin talatin yana tallan turmi ba haushe ba ce jidali tallan turmi amma har yanzu bai yi gidan kansa ba abinda wannan yake nunawa karfi ba shi yake bada kuɗi ba kuma inda karfi ke bada kuɗi to duk wanda ya fika karfi zai fika kuɗi amma ba haka bane ba wani sai kaga dan tsirit yake kamar kashin tsoro amma kuɗi kamar sa kashe shi kai kuma ga kashi rigege tubar kalla amma ba ko sije aljihu to ba karfi ke bada kuɗi ba Allah ke bada kuɗi Allah ke bada kuɗi sai dai ya sanya wa komai sababi to amma yawan sallaka ka ce za ta tara ma yawan azuminka himmarka ce za ta tara ma domin kuma waɗannan su ne abinda in an je lahira za a gwada shi yasa duk wanda ya fi ka imani ya fi ka sallah ya fi ka azumi kar ka ɗauka za ku je lahira ku yi kan kan kan a ka daina wannan ya fi ka da shi ne Allah yake nuna mana ga abin da ya fi kamata mu rinka tsiyerere ne da rige-rige mu rinka tambayar junan mu wane me yake yi na alheri dan in ga na fi shi ba wai dan in masa hasada ya daina ba sahabbai suna wannan amma yau za ku ga mawadata fatar labaran juna suke akwai direban wani attajiri yake gaya min a Kano Ya ce akwai wani babban attajiri da shi suke competition da mai gidansa Ya ce wallahi ya sha sa a ɗauke shi a kawo shi wajensa ya tambaye shi ya ce wani a kari kaza gidaje nawa yake da su ce zan baka kuɗi kaza saboda da shi suke competition in yaji yana da shi shi ma sai yaji ku lura da kyau ba zan kama suna ba wata rana na je Legas shekarun baya a Legas nake tafsiri an kai ni cikin tsibiri ina yawo a ruwa duk inda aka nuna min gidan wani sai a ce ga na wani wasu manya ne a Najeriya ba zan kama sunan su ba sai na fahimci competition suke yi da an ce gidan wani ne sai a ce wancan kuma na wani ne gidan wani ne wancan kuma na wani ne kaga duk mutumin da ya dora wa kansa wannan damuwa a rayuwa ba za ka taba bacci ba ko nawa Allah ya baka ba za ka gode masa ba kai yunkurin ka sai ka kamo wani yau kudinsa sun kai biliyan ake lissafa to kai ma Allah Allah kake sai ka shigo layin masu biliyan da ya tsallake biliyan ya shiga tiriliyan kai ma sai ka shiga to ba za ka taba hutawa ba matsalar ba za ka taba godewa Allah da yake baka ba kullun gani kake bai ma batun da bai kai ka matsayin wancan ba alhalin fa akwai wasu suna nan a bayan ka bila adadin su ko kanshin ka basu jiyo ba ko korar ka basu gano ba to su kuma ya za a ke da su to shine Allah maɗaukin sarki yake gaya mana ba irin wannan abin ya kamata ku rinka yi a duniya ba irin wannan bata lokaci ne ilamu annamal hayatud duniya, la'ibun wa lahawu, wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal auladi kama sali ghaythin a'jaba al kufara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutama ubangiji ce ku tsaya ku ji mu gaya muku mecece rayuwar duniya mu keɗe muku ita la'ibun wasa ne wa lahawin da wargi in aka ce la'ibun wasan da ake yi da jiki lahawun wasan da ake da baki kadai jiki baya motsawa shine wasan yara da wasan manya su manya wasan da baki suke yi wannan ya zolayi wancan wancan ya tsokani wancan su kuma yara wasan da jiki suke saboda suna da karfi to duniya ɗayan wannan ce in ka kalli duniyar yara matasa wasa ne a gabansu in ka kalli duniyar manya raha ce da ba'a dole sai na je majalisar wani mun haɗu mun yi hira nan nake ɗan jin daɗi dole sai an zo falo na an yi min hira sai in ji daɗi sai Allah ce wa zinatun sai kuma kwalliya a duniyar mata kenan an gane ko wa tafaqurun fil amwali wal aulad wa tafaqurun bainakum fi alfahari tsakaninku ni ne wani ni nake da kaza duk wanda zai gabatar da kansa sai ya faɗi title ɗinsa shine wane ne digiri kaza ne kaza wanda ya rike mukami kaza da kaza tafaku Allah yake wata kafurun fil amwali sai gasar nuna wa juna kuɗi wal auladi da ƴaƴa na auladin dai yanzu ba a yi amma a da a yi a da mutanen da idan mutum zai gabatar da kansa yake ni ne wani na mallaki kaza ƴaƴa na kaza saboda su cikin abin da suke alfahari da shi yawan ƴaƴa mutum ya mutu ya bar ƴaƴa sittin ƴaƴa saba'in ƴaƴa ɗari suna alfahari da wannan sai ubangiji ya ce to wannan fa duk ita ce rayuwar da kuke ciki sai ce to ku tsaya ku ji kamar sali gaisin a ajabal fara na ba su rayuwar duniyar nan da duk wannan abin da kuke a ciki kamar ruwan sama ne da ya sauka ya fitar da tsirai tsirran suke burge manomi yanzu idan aka yi ruwan sama damuna ta yi kyau gona ta yi yabanya duk manomi in ya shiga yana jin daɗi to amma wannan jin daɗin na kankanin lokaci ne domin gonar ba za ta tabbata ba dukkan yabanya ba ta wata biyar ta ƙare duk daɗin da ka ji a duniya duk abin da ka tara a duniya duk alfaharin da kake takama da shi a duniya na ɗan wani lokaci ne kafin kai wani ne duk wani gida duk wata fulaza da ka san yau wani yana mallaka kafin sa wani ne yake da ita yanzu ta ƙare ta bar hannun wancan ko dai ta hanyar mutuwa ko ta hanyar bashi ko ta hanyar talaucewa ko dai wata hanya daga cikin hanyoyi ko gaba ɗaya ma Allah ya canja rayuwar bayan shekara ɗari kaza a kwashe ku a yi wasu dole kun tafi kun bar filayen wasu ne za su zo su zauna shi ne Allah ya ce wa sakantum fi masakinin lazina zalamu anfusakum yau fa gidajen da kuke zama na wasu ne a da kar ka dauka kai ka fara mai da filin gidanka gida jiya wani ne yake da shi shekaran jiya wata al'umma ce a wajen yau kai ma ka zo to kai ma ka sani za ka tafi wani zai zo ubangiji ya ce ana nan ana nan wannan tsirran da suka fito suka yabanya suke burge manomi sun mai hiju za su zo su bushe fatarahu musfarran kuga sun zama yalo kun mai kunu hutaman sannan kuga ya zama karmami iska tana sheke shi wannan shine rayuwar duniya ga wanda ya baka amanna ba abu ne mai tabbaza duk abin da ake gaya maka ya dan uwa a cikin minti daya zaka zama tarihi dauka kai shekara dubu ka mallaki komai dubu a minti daya in mala'ika rai ya dauke ka ka zama tarihi da kai da wanda bai zo ba duk daya bambancin kai ka zo kai wasu ayyuka za a yi maka hisabi a kai shi kuma bai wannan ayyukan ba amma dai yadda ba za a gan shi ba haka kai ma ba za a ganka ba ka tafi da daka ubangiji yake gaya mana fastabiqul khairat ko kuma yi da hankali wajen ayyukan alkhairi wannan ita ce ɗabi'a ta bayan Allah na ƙwarai annabawa ba sa takama da kuɗi tare da a cikinsu akwai masu kuɗi ba sa takama da 'ya'ya tare da a cikinsu akwai masu 'ya'ya da yawa ba sa takama da dangi tare da dukkansu 'yan dangi ne ba abinda kowa yake so ya ga ya riga ɗan uwansa ko ya fi ɗan uwansa yawan ayyukan alkhairi innahum kanu yusari'una fil khairati wa na? raghaban wa rahaban wa kanu lana khashiyin wa fi dhalika falyatanafasil mutanafisun daka ubangiji yace fasabiqul khairat lalle ku rigirge ku yi ayyukan alkhairi kafin lokaci ya kure muku lalle ku rigirge ku yi ayyukan alkhairi dan ku ga kun junanku ku kun fi junan ku sahabbai cikin su mutum yakan je ya samu ɗan uwansa ya tambaya ya ji ya yake ibada sahabbai sukan zo gidan annabi su tambaya su ce ya ma'aikin matan annabi ya annabi yake da rana sallah raka'a nawa yake ta nafila ya yake karatun qur'ani ya yake azumi wata rana wasu sahabbai su uku suka zo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ba su san ma yana cikin gidan ba suka yi sallama ɗaya daga cikin matan gidan ta fito suka ce ya annabi yake da rana sai ce musu wata rana zai yi azumi wata rana ya dade baya azumi in ya fara azumin nafila sai mu dauka ba zai sake cin abinci ba amma idan ya tarkata ya aji sai mu dauka kuma ba zai sake azumin nafila ba suka ce to ya yake kuma da daddare suka ce da daddare yakan yi bacci kuma ya tashi ya yi sallah kuma yakan sauke hakkin iyali to sai ɗaya daga cikin sahabban ne ya ce to ni dai daga yau ba ni ba baccin dare har abada ɗayan kuma ya ce ni kuma daga yau ba ni ba cin abinci da rana har abada ɗayan kuma daga cikinsu ya ce to ni kuma ba ni ba mata har abada har za ku tafi sai annabi ya fito ya ce ku taho ku taho ku ne kuka zo kuka yi tambaya aka ce muku kaza kaza ku kuma kuka ce kaza suka ce ya sai ce a ba haka ake nufi ba ku sani ni na fi ku tsoron Allah na fi ku sanin Allah amma ina azumi wata rana wata rana in ci abinci ina sallah da daddare kuma nakan kwanta in yi bacci kuma gani ina da matan aure famar ragi ba an sunnati falaisa minni duk wanda yace ba zai rayu akan wannan tsarin nawa ba to ba nawa bane baya tare da ni da aka cewa kai rigirgen aikin alheri ba kuma ana nufin abubuwa na halakka ce ka rabu da su ba irin wanda za ku ga a wasu addinai ana haka addinin buda wani sai ce shi ba shi ba cin naman kaza ka ga ya ta dan wuya ya sha wuya a duniya zai je sha a lahira wani ya ce ba zai ci naman saniya ba kaga ka bar daɗi ya sha wahalar duniya a lahira ya je ci dukan banza wani ya ce shi zai koma cin ganye irin yadda dabbobi suke cin ganye kaga ya tare a daji akan bishiya kamar wata sheka to ba wannan ake nufi ba a'a abin da Allah ya halatta mana ba haram bane mu aikata shi in na ci ne mu ci in na sha ne mu sha amma tare da haka kar mu yadda wannan ya shagaltar da mu kuma gaburan bautar ubangiji abdullahi dan amr dan azai ke bada labari yace wata rana muna zaune a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai annabi yace yanzu dan aljanna zai shigo kawai sai aka ga wani mutum ya shigo washe gari ma ana zaune a masallaci a irin wannan lokacin sai annabi ya ce yadkhulu alaikum rajulun min ahli janna. yanzu dan aljanna zai shigo sai aka sake ganin wannan mutumin ne da ya shigo rana ta uku ma ana zaune a irin wannan lokaci sai annabi ya sake cewa yanzu wani dan aljanna zai shigo sai aka sake ganin wannan mutumin ya shigo sau uku annabi ya ce dan aljanna ne kai to sai kishin sahabbai ya motsa inda ake so kishi ya motsa kenan abdullahi dan abu yace sai na buwan wannan mutumin mutumin madina ne ba wani shahararren mutum ne da aka sani ba yace sai na je na same shi a gida sai na ce masa bawan Allah dan Allah ina neman wata alfarma a wajenka ni ma dan madina ne amma mun samu saɓani da babana yayi fushi da haka ina so in bar gidanmu kwana biyu kafin ya huce dan Allah ka bani masauki a gidanka idan kwana biyu ta wuce babana ya huce zan koma gida sai ki ba komai ka zo sai ba shi masauki kuma ya ba shi masauki a ɗakin da yake kwana tare suke kwana ashe shi abdullahi dan amru leƙen asiri ya zo yi na ayyukan alherin mutumin nan da har suka sa sau uku annabi ya ce ɗan aljanna ne abdullahi dan amru ya ce sai na gwada shi a daren farko ban yi bacci ba ina son in ga ya yake sallar dare sai na ga ya yi sallah shaf shaf ba ta kai tawa ba kuma ya kwanta ya baccinsa kuma har asuba sai da aka yi kiran asuba muka fita masallaci da shi ya ce da rana na ga ya ci abinci ba ma azumi yake yi ba ni kuwa ina azumi ita ne ta sa masa ido sai na ga ba wasu abu da ya fi ni na aikin alheri duk abin da ake yi na aikin alheri na zahiri na fi shi to shine da kwana uku ta yi sai na ce masa bawan Allah to yau ce ranar tafiya ta gida amma tsakanina da Allah ba faɗa muka yi da babana ba sau uku za ka shigo masallaci annabi ya ce ɗan aljanna zai shigo sai mu ga kai ka shigo to na zo ne in lura in ga me kake yi na aikin alheri har da ka samu wannan shaida sau uku to amma duk binciken da ne maka na gano na ma fi ka kokari na fi ka kwazo to dan Allah in akwai wani abu koyayye tsakaninka da Allah wanda ni ba zan gani ba a matsayina na bawa ka gaya mu sai ce to akwai wani abu daya yace rayuwa ta dai yadda ka ga nake yin ta haka nan nake yin ta ba ragi ba da yace to amma kullun nazo zan kwanta bacci sai na caja zuciyata na ji ba na jin haushin kowa duk wanda ya min laifi sai ya ya fi masa ba na kwanta da bakin cikin kowa ko haushin kowa sai abdullahi dan amre ya girgiza kai ya ce wallahi da wannan kafi mu to ya zuwa ne ne zai kwanta ya tashi baya jin haushin kowa ma'ana wannan ibada ta zuciya salamatu sadari tafi da yawa daga cikin sallah tafi da yawa daga cikin azumi shi yasa manzo Allah yake yau da dama mutum mai kyakkyawar zuciya yakan samu daraja a lahira a aljanna darajar da masu yawan sallah ba za su samu ba masu yawan azumi ba za su samu ba ya zama ka ba kyashin kowa ba hasada kowa ba girman kai ba ba ba irin dauɗin zuciya da da dai wannan yana nuna maka na irin yadda sahabbai suke rige-rige da kuma kokarin su ga sun fi juna amma a baban ayyukan alkhairi ba a baban haɗamar duniya ba ubangiji madaukakin sarki ce aina ma takunu bi bikum Allah jami'an kuma ku sani a duk inda kuke Allah zai zo da ku baki daya daidai da fadin Allah aina ma kunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin mushayyada ma'ana duk inda kake a duniya Allah zai zo zo da kai ma'ana zai kashe ka kuma zai kawo ka filan tashin alkiyama duk inda kake a wani lungu kake a wani sako kake a cikin ruwa kake a cikin shuri ne ko ma ina halittar Allah take ya san da kayanta da kayansa kuma ya kaddara mata mutuwa kuma ta hanyar wannan mutuwar zai dawo da kayansa wajensa subhanahu wata'ala yau da dama wani sai ga saboda yayi nisa baya rayuwa cikin mutane ko kai ka zaka masa ko shi ya zakan kamar yayi nesa a duk inda kake kusa kake da Allah sai dai in bai so ya dawo da kayansa ba yanzu yanzu idan Allah yana so ya dawo da kai yanzu yanzu kawai mala'ikan mutuwa ne zai zo ya dauranka da ya ɗauran ka za a saka a ƙasa shi kenan ka koma inda ka taho min haka laqanakum wa biha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra qala fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun Ke sa wani mai hikima yake la amruka innal mauta ma ansa alfata lakaddiwalul murka wa sinyahu fil yadi na rantse maka ɗan adam kar ya taba jin yayi nisa a'a ta lalame kamar sake aka yi masa ba inda za ka je kai wa Allah nisa ko kai wa mutuwa nisa kamar akuya ce da mai ita ya ɗaura mata igiya ya sake ta ta tafi tana cin abinci ta buya a wani wajen da ba ta ganin sa sai ta ɗauka ta yi nisa ba ta yi nisa ba da ya so ya kamo kayan sa zai zai jawo igiya to haka Allah ya mana aina ma Ya ya'ti bikum Allah jami'a inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne a bisa dukkan komai sai Allah ya ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون Allah ya ce wa min haitu kharajta ta duk inda ka fito ko ka fita fa walli wajhaka shatr al-masjid haram ka juya fuskarka daura da masallaci ne alfarma shine masallacin Ka'aba wa innahu lal haqq min rabbik kuma lalle wannan al'amari naka kalla al-qibla a yayin ibadar sallah Shi ne gaskiya daga wajen ubangijinka wama Allahu bi ghafilin amma ta'malun da dai Allah ba marabka ni bane ga abin da kuke aikatawa sannan ya sake cewa wa min haythu kharajta ta duk inda dai ka fita fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram lalle dai ka juya fuskarka daura da masallacin harami na makka ma'ana ka kalli ka'aba wa haythu ma kuntum duk inda kuke fa wallu wujuhakum shatra ku juya ku kalli fuskantar da fuskokin ku daura da shi li an la yakuna lin alaikum hujja domin kada huda su samu hujja akan ku illa na zalamu minhum har ma waɗanda suka yi zalunci daga cikin su ma'ana mushrikan makka maguzawan makka ubangiji yace fala kar karka ji tsoron su wakshawni ni zaka ji tsoro wali utimma ni'mati alaikum lalle zan cika ni'imomi na a gare ku wala allakum tahtaduna kuma lalle za ku shirya in dai kun kiyaye ka'idojina da dokokina to mu kula da kyau kalmar wa min haythu kharajta wa min haythu kharajta sau uku ta maimaita a cikin suratul baqara kuma taro da taro wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram to sai imam al-qurtubi yace kar mu dauka maimai ne domin a qur'ani babu maimai in ka ji mutun ya ce maka an yi maimai a qur'ani to shine bai sani ba mana hatta ayoyi da zaka rinka ganin su iri daya amma an yi ta maimaita su to ba maimai akai ba kowace ma'anarta daban kowace zaman kanta take amma ilimi ne zai fayyace maka yanzu mu dauki fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadiban cikin suratul rahman zaka ga an yi ta maimaita amma ba maimai bane ba ma'ana kowace daban haka nan walaqad yassarna alqur'ana lidhikri fa hal min mudakkir a cikin suratul qamari an yi ta maimaita ba maimai bane ba kowace ma'anar ta ba to haka nan wailun yawma idhil lil mukazzibin a cikin suratul mursalati ba maimai bane kowace ma'anar ta ba. abin da ya rage kawai ka nemi ilimi a wajen masana za su gaya maka wannan ga abin da take nufi wannan ga abin da take nufi shi yasa zaka ga bayan kowace ana faɗar sabon zance saboda ita wannan din tana da alaka da wannan sabon zance ne ta gaban tana da alaka da sabon zance na gaba ta gaban tana da alaka da sabon zance na gaba to shine imam al-qurtubi yace da aka ce wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram aka maimaita sau uku yace to bari ku ji abin da ake nufi na farko da aka ce wa min haythu kharajta fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram ta inda ka fito in za ka yi sallah ka kalli ka'aba yace to ta farkon tana magana ne da mutanen garin makka ko a makka kake in dai sallah za ka yi to sai ka kalli ina ka'aba ta biyu wa min haythu kharajta fa walli haka shatr al haram ana magana ne da mutanen sauran garuruwan da ba 'yan makka ba ko ina ne garin ku in ka yi sallah dai ka'aba ka kalla sai dai bambancin wanda yake gabanta ya kalli ainihinta wanda kuma yake nesa da ita inda baya ganin ta ya kalli bangaren ta ta uku kuma wa min haythu karanta ana magana ne akan matafiya mutumin da yake halin tafiya shi ma in zai yi sallah dole ne ya kintaci inda ka'aba take kalla to kaga abubuwan guda uku tare da zahirinsu ɗaya ne amma kuma hakikaninsu yana da bambanci shine ibnu da ke haza amrun salisun minallahi ta'ala bi istiqbal al harami min jami'i aqtar al wannan umarni ne wanda ya maimaita sau uku daga Allah mai girma da buwaya na cewa a kalli masallacin harami a dukkan sassan duniya ga wanda ya tashi yin sallah to da haka dai wannan shine ma'anar wa min haythu sarata fa walli wajhaka shatr al haram an maimaita sau uku abu na gaba cikin ayar sai Allah madaukakin sarki yace li alla yakuna lin-nasi alaikum hujja me yasa muka ce muku ku haka duk da akwai malaman da suka ce an maimaita ne dan mahimmancin al'amarin alkibla amma ba wai ana nufin ta ɗayan daban ba ta biyun daban ta ukun daban suka ce a'a maimaitawa ce dan muhimmanci domin abu idan yana da muhimmanci akan maimaita shi a nana shi haka suka ce to shi dai Allah madaukakin sarki sai ce li Allah ya kuna Linnasu alaikum hujja dan kada yahudawa su samu ta cewa akan ku lafazin annasu anan yahudawa ake nufi tare da cewa kalmar nan tana iya ɗaukar ma'anar yahudawa da wanda ba yahudawa ba amma sau da dama a ƙur'ani Allah yakan ce annasu yana nufin mutane amma yana nufin wasu mutanen ba duka ba kamar a ayat suratul baqara a farko wa idza qila lahum aminu kama amana an-nasu idan aka ce su yi imani kamar yadda mutane suka yi imani mutane anan ana nufin sahabbai annasu bi ma'ana as-sahaba wa haka nan Allah yake allazina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan waɗanda mutane suka ce da su lalle mutanen sun muku taron dangi annasu ta farko munafikai innan nasa kafiran makka to da kalmar nasu takan zo da ma'anoni mabambanta wani lokaci kuma sai ta zo ana nufin kowa da kowa ya ayyuhan nasu antumul fuqara ila Allah wallahu wal ganiyul hamid kowa ake nufi ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa kowa ake nufi ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin min al kowa ake nufi ya ayyuhan nasu inna wa'dallahi haqqun fala tahajju zuwa karshe kowa ake nufi to da ka dai a nan annasu yahudawa ake nufi li ya kuna linnasi alaikum hujja dan kada mutanen su samu hujja a kanku me yasa aka ce dan kar yahudawa su samu hujja akan annabi da sahabbai shi yasa aka ce su canja alƙibla malamai suka ce saboda a cikin attaura an gaya wa yahudawa sifofin annabin ƙarshen zamani daga ciki zai canja alƙibla to in ya zo bai canja ba sun samu abin da za su kalubalance shi da shi ai mu namu annabin ƙarshen zamanin da attaura ta ce mana zai bayyana zai canja alƙibla kai kuma ya baka canja ba to shi yasa Allah ya dage sai an canja saboda kada abin da ya faru a zahiri ya saba wa abin da yake ne a rubuce a taura to shine Allah ya ce li Allah ya kuna lin nas alaikum hujja abin da yasa muka matsa muku sai kun canja alkibla muka yi tanana ta muku wa min haythu karatta fa walli wajhaka wa min haythu karatta fa walli wajhaka saboda in baka ba yahudawa sun samu ta cewa za su ce to ai baka yi abin da attaura ta ce za ka yi ba ko ka cika sifofin annabin ƙarshen zamani 99.9 wannan kadai sai sa su yarda da kai kuma su makale su ce suna da hujja to kada su samu wannan hujja to sannan sai Allah yake illal ladzina zalamu minhum cewa illal ladzina zalamu minhum nan istisna'i ne amma da ma'anar wawul adafi ai li alla yakuna lin nas alaikum hujjatun wal ladzina zalamu minhum don kada yahudawa su samu abin suka gare ku har ma da maguzawan makka da ka illa a nan bi ma'ana wa domin a larabci illa tana zuwa a madadin wawul adafi an gane ko wani mawaki ya ce matul madinati darun gairu wahidatin darul khalifati illa daru marwana Aiwa wa daru marwana da ka illa allazina zalamu minhum ai wallazina zalamu minhum allazina zalamu minhum ana nufin kafiran makka maguzawa waɗanda su shirka suke yi ba wai bin wani annabi da aka saukar da littafi ko shari'a ba domin shirka ita ce mafi girman zalunci wal kafiruna hum adh-dhalimun allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bi zulmin ulaika lahum al-amn wa hum muhtadun inna ash-shirka la zulmun azim da haka shine ma'anar illal ladina zalamu minhum sai Allah yake fala tafshawhum wakhshawni karka tsorace su ka tsorace ni tsoro iri biyu ne akwai tsoro na shari'a akwai tsoro na ibada tsoro na ibada shine ka ji tsoron wani irin yadda ake tsoron Allah ka ji cewa zai iya azurta ka ko zai iya talauta ka in yana son ka zaka samu in yana kin ka zaka rasa in ka saba masa zaka lalace in kuma ya yadda da kai baka da matsala to wannan tsoron Allah kadai ake wa shi amma tsoro na ɗabi'a Shi ne wani abun tsoro ya shigo cikin mutane ka zura a guje wannan tsoro ne na ɗabi'a duk ɗan adam yana yi har annabawa annabi Musa ya ga macijiya ta fasa kai ya zura a guje mara ra'aha ta tazzu ka annaha jannun walla mudbiran walam yaqib ya ga macijiya fasa kai ya zura a guje sai da Allah yake ya Musa aqbil innaka minal amini ya Musa dawo kai kana cikin masu aminci karka tsorata annabi ibrahim ya ga bakin mutanen da bai gane su ba ya kawo musu abinci suka kici sai ce inna minkum wajilu ni fa ina tsorace da ku fa aujasa minhum khifa sai ya tsorace su to duk irin wannan tsoron ba laifi bane mutum ya zama yana da shi annabawa suna da shi kai ma yanzu ka ga wani wata leda ta nannade ta yi haka ka ɗauka maciji ne ka zura a guje kai tsalle ba laifi bane ne ko wani kadangare ya ratso cikin mutane kai zumburka ta ba a cewa ala gafsa wala haba a'a wannan ba laifi bane ba to amma tsoro irin wancan to shine duk wanda kai wa shi kai laifi shi Allah ya hana fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin fala takhshawhum wa khshawni wa li utimma ni'mati alaykum wa la'allakum tahtadun to kuma irin wannan tsoro tare da Allah anan ya ce da annabi da sahabbai kar ku ji shi to kuma Allah da kansa ya musu shaida yake kuma ba sa jin domin ayat suratul ahzab Allah yake allazina yuballiguna risalatillahi wa yakhshawnahu wa la yakhshawna ahadan illa Allah masu yi da sakon Allah annabawa da wanda suke kan tafarki irin nasu za ku samu irin wannan tsoro Allah kadai suke wa ba sai wani in ba shi ba ka ji tsoron wai wani dan ya bata da kai shikenan duniyar ka ta lalace wani in yayi fushi da kai jarin ka zai kare wani to wannan ba wanda ake irin wannan tsoron sai Allah shi yasa matsafan fir'auna kafin su yi imani suna yi wa fir'auna irin wannan tsora suna jin in fir'auna ya yarda da kai arzikin ka zai haɓaka in yana fushi da kai ka talauce amma daga baya da suka yi imani sai suka daina sai suka yi tawaye da yace amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum alladhi allamakum as-sihr فلسوف na فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جزوء النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى an gane ko duk yi musu wannan barazana a ƙarshe sai suka ce faqdi ma an taqa inna ma taqdi hadhihi alhayat ad duk abin da zaka yi kaje kai yau rayuwar duniya ma ai mai karewa ce inna amanna bi rabbina na lana khatayana wa ma na alayhi min as-sihr wallahu khairun wa abqa mu mun yi imani da ubangijin mu muna tsara zai gafarta mana zunuban mu da tirsasa mu da kai na muka zama matsafa muka koma muna sihiri to yanzu mun gane kan mage ya waye da haka yanzu mun daina da haka mun san Allah shi yafi alheri kuma Allah shine wanzazze subhanahu ta'ala to da haka shine Allah yake fala takhshawhum wa khshawni wali li utimma ni'mati alaykum kuma ku sani lallai zan cika ni'imomina a gare ku kalmar wali li utimma ni'mati alaykum ko dai lamun din ta zama lamu tahqiq ma'ana tabbas zan cika ni'imomi na a gare ku ko kuma ta zama lamul illa ai li ajali an utimma ni'mati alaikum duk wannan abin fa da nake shar'anta muku inji Allah dan in cika muku ni'imata ne ni'imar addini ni'imar shari'a ni'imar shiga aljanna to wannan ni'imar ba za ta cika ba sai ka bi dokoki ka bi ka'idoji yinayi bari na bari Allah ka cika mana nemomin ka da rahamarka amin saboda lokaci a nan za mu dakata sai Allah ya kai mu gobe to amma akwai yan uwa da yawa waɗanda suke neman addu'o'i Allah madaukakin sarki ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi ya yi mana dukkanin damuwoyin mu waɗanda suke roƙon mu addu'o'i na musamman Allah kafi mu sanin su kafi mu sanin bukatun Allah ka biya musu Allah ka yaye musu dukkanin damuwoyin Allah madaukakin sarki ka ba mu lafiya ka ba mu zama lafiya Allah ka karɓa mana ayyukanmu da muke na alkhairi subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu kai ga salamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa